Wato jama'a barkanmu da zawowa a kan Lafiyar Radio Ministry. Wato jama'a mun zo saboda kuma mu ji magana Allah. magana da za mu ji yau si ne abinda Allah ke so na biyu. Dama mun ji kamar inda abinda Allah ke so na farko, yanzu kuma za mu ji abinda Allah ke so na biyu. mun karanta littafi revelation chapter 4 verse 11 muka karanta wurin nan allah ya gwara muna kaman abinda shi ke shoni kowa, kowa ya san kaman shi ne allah ya uban ijimu mai sarki to kafin mu ji magana allah bari ni da kai mu yi addu'a saboda Allah ina ma Allah ma Allah roko ne saboda ya fa maka zunubi Allah ya bude maka zuciya ya baka zaman lafiya a bari abin da ka yin duka zama maka amfani saboda Allah ya ji maka toshai Allah ya bar maganan shi ka ji shi da lafiya ya bude maka zuciya ya baka zaman lafiya bar abin da ka yin duka zama maka amfani wannan wannan roko da sunan Allah ne amen to mun muka karanta revelation kamar yadda na ga muku ya ke muna kamar abinda Allah ke soni kowa ya san kamar shi ne Allah mai sarki shi ne Allah ya ubangiji mu ba kowane Allah da ke cikin duniyan ga ya kamata mu yi sujida da si shi ne shi kadai ne ya kamata mu yi sujida da si ba wani itacen da ya kamata mu yi sujida da si ba wani mutum da ya kamata mu yi sujida da si ba wani abin da a cikin duniya Allah ya halitta kowa da kowa komi da komi a cikin duniya ga ya kamata kowa ya sani kamar shi ne Allah si kade ne Allah si kade ne mai iko si kade ne mai sarki si kade ne mai karfi si kade ne ya yi kowa da komi mun ka ji mun ka san kama Allah na da iko da komi si ne Allah ke so mu yi si ne Allah ke so mu zama da si. da baya muka san kama shi Allah shi kada ne mai iko mai karfi sarki shi ne komi da komi da yake cikin duniya shi ne Allah ke so abin da Allah ke so shi kenan da baya muka sani haka mai damu yi bayan ka sani kamar Allah shi ne mai iko abin da ya kamata ka yi ni sai ka zo wurin yansi wurin yesu kristo ka ce masa kamar kai kuma ka zo wurin ni ka zo da kana so ka bi allah domin ba wanda za ka iya ka bi allah ba ka bi wurin yesu kristo ba si ne anya si ne gaskiya si kuma ni komai in kana so ka shiga aljanna kana so ka zo wurin Allah kana so ka zama tare da Allah kana so ka yi Allah ka yi sallah da kyau sai abinda ya kamata ka yi na farko ne ka zo wurin Yesu Kristo da baya mun sani kaman Allah si uban ije ne si ni sarki si ni komai mu. abin da da mu yi kuma ne mu zo wurin yesu abin da za mu yi kuma ne mu nuna maduyansa yesu so kamar mu dan adam ne muna da zunubi zunuban mu duka ya lalace duniya saboda duniya zaman duniya ya lalace ya zama banza mu zo wurin allah ya ce mu je wurin diyansu mu ce masa kamar muna da zunubi da bayan haka Yesu Kristo na da iko ya yafa maka zunubi, yana da karfi ya yafa maka zunubi, yana da karfi ya bude maka anya, yana da kuma da iko ya yi maka abin da kake son duka a zaman lafiya. Saboda haka mu zo wurin Allah. To abin da Allah ke so na biyu si ni ka san kamar si ni Allah mai iko. Sai ka san kamar si kadai ni ya kamata mu yi sujida da si. Ba ko wani mutum, ba ko wani sarki, ba ko wani turu ba ko wani itace ba ko ba ko wani abu a cikin duniyan da ya kamata ko mutum mu yi sujida da shi mu san kamar shi ne Allah mai sarki da bayan mun sani haka ya kamata mu san kamar shi Allah shi ne ya kawo dansa annabi Isa Yesu Kristo a kashe shi ya mutu a binne shi ya kuma tashi a ciyama saboda dukanmu mu samu rai da baya mun sani haka abinda kuma ya kamata ni da kai mu yi da baya mun san kamar sini ya ya aiko Yesu Kristo ya zo wurin mu abinda za kamata mu yi kuma mu zo wurin Yesu mu bude ma zuciya mu mu bu mu sake ilimin mu mu kuma mu bayar da zunuban da muke da shi duka mu gama Allah ko mu gama Yesu Kristo kamar ya fa na su da baya mun yi haka Yesu zai famu na ne zai karmi roƙo mu zai ji muna taushe ne zai kuma ba mu zaman lafiya da zai shika rayuwa mu ya zama da mu da bayan haka zaman mu zai zama mun zama duniyan ga hali da kyau ne ba mu yi haka ba to ga mu mun mutu da zunubi da bayan mun mutu da zunubi ba ka yaka shiga aljanna jahannama ne dai za ka zika ba wani zunubin da ke shiga aljanna maganan Allah ya gaya muna kaman waɗanda ke zunubin a cikinsu duka ba su ya su sika aljanna ko si amma dai za su ya su sika jahannama ne akwai daban wurin nan akwai jahannama kuma akwai aljanna in kana so ka shiga aljanna abu na farko ka zo wurin yesu kristo abu na biyu ka nuna masa zunubanka duka na uku sai yesu kristo dai ya fa maka zunubi da bayan haka in ka mutu da ka shiga aljanna amma ba haka ba da ka mutu da zunubi ne zai ka shiga za ka shiga jahannama ne jahannama kuma Allah ya gyara jahannama saboda ya zai sha setanin da waɗanda suke bi setanin duka wurin ne jahannama ke da su jahannama ba naka ba jahannama yana, yana nan kaman waɗanda suke bi satani satani ne da abubuwan su su za su shiga jahannama ba da kai ba in ka yi zunubi yau allah zai jafa maka zunubi in ka yi tuba yau allah zai jafa maka zunubi in kana ji na abin da za ka makata ka yi kawai ka juye maka zuciya kuma ka bayar da zunubi ka ce ma yesu kristu kaman ka yi zunubi ni ka yi sori da zunuban ka duka si an allah zai jafa maka shi yesu kristu zai jafa maka ba wanda zai shi ka wurin allah mai shi bai bi ta wurin yesu kristu ba domin ya ce ya nuna mu haka littafi ya ce muna kuma ba mai kan aljana wani mai shi bai bi yesu kristu ba ko ina kake ko wani mutum ne kake ko karsashirci ne ko mai arziki ne ko mutum da kake da duka wannan ba wani abu ba ne a wurin allah kudinka ba komi a wurin allah sarkinka ba komi a wurin allah allah bai yi wani abu da nan duka muka da singa abinda allah ke so kawai ne ka sani kamar si ne allah uban iji mai sarki si ne allah si ne mai iko abinda ya kuma ya kamata ka sani ne ka san kamar si Allah si ne ya ako dansa Yesu Kristo izo jikin duniya ya bara rainsi dukan mutane su samu gafura ka sani kaman kuma sai kaman dukan mutanen duniya muna da zunubi saboda zunubin kakanmu dukanmu muna da zunubi da bayan haka abinda za ka yi da karsi sai ka nuna sai ka yi tuba da zunubi in ka yi tuba to Allah za a je yafa maka zunubu to si kenan da bayan ka yi tuba Allah ya yafa maka zunubu si kenan amma ba ka tuba ba da ka mutu da zunubi ba ka ka shiga aljanna ba ka ka samu lahira amma da ka samu jahanama a wurin dai ne ko ka zanla aka wurin nan akwai wahala da yawa a wurin nan akwai zafi a wahala a wurin nan in ka tambayi lazarus ya gaya maka inda a wurin yake kai ka jira ka yi tuba yau kin da ka ji na yau ka yi dazin ke kana ji na ka yi tuba da zunubanka duka to sai allah ya fa maka zunubi wata cila za ka yi tuba da zunubi za ka yi wannan addu'a tare da ni sai ka cire kenka ni dan ni, ni wani na sani kamar ni kuma na da zunubi na sani kaman da cikin zunubi ne aka afaye ni na sani kaman duka mutanen duka muna da zunubi siyasa na zo wurinka siyasa na yi tuba da zunuba na duka siyasa ina ina maka roko ni fai mini duka fai mini zunuba duka ka yi mini taushe shika rayuwa na fai mini su bude mini anya ka ban zaman lafiya da dan da zan mutu kuma zo wurinka na wannan roko da sunan Yesu Kristo ne. Amen. Don ka yi wannan, ka yi wannan addu'a da farin ciki, Allah ya fa maka zunubi. Allah ya ya fa maka zunubi, har wallah ya ya fa maka. Daga yau ka zama mutumin sabo, daga yau ka zama mutumin Allah, daga yau ka yi ka shika kowane cikin da ke kusa da kai ka shika wurin nan kuma ka yi sallah a wurin nan. kullum kowane sunday ka shiga wuri cecin da yake ya kusa da ka kai sallah taro da mutanen allah kai wannan zama da bayan da zaka mutu allah zai yafa maka allah ya karbe ka zaka samu zaman lafiya a cikin lahira to ina ma ina ma allah roko ne ya bari maganan da kai ka jinga ya zama maka amfani ya bari maganan da ka jinga ya yafe maka ya ji maka taushe la kuma ya faabe mu ya ba mu zaman lafiya na wannan roko da sunan yesu kristo kuma amen watakila ka ji na ba ka iya ka yi tambaya ba amma kana da waya abu da ka yi tambaya ne da ka tambaye ni kowane abu ne to sai ka yi ka cire namba na 024925 1594 watan jama'a assalamu alaikum